ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da sha bakwai ga watan shida miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul kafi sannan ba mu gushe muna cikin tafsirin ko kuma kissar annabi musa alaihi salam da tafiyar da ya yi zuwa alkhadir alaihissalam ga kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu ansa wani yake cewa yana tambaya ne game da wasu da ya ga idan za su ɗago daga raka'a ta farko zuwa ta biyu ko raka'a ta uku zuwa ta hudu yakan ga suna dunkule hannu to shi ne wai so ya san shin wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama don shi ma ya yi koko a'a ba sunna ba ce a wannan dogara a kan hannu yayin da mutum zai tashi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kuma a raka'a ta ɗaya ko ta dusan da zai mike tsaye yana iya dunkula hannunsa ya dogara da hannayensa sannan ya miƙe tsaye wannan ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisin abdullahi dan umar wanda al-imam tabarani ya fitar da shi a cikin littafinsa al-mu'jam al-awsat hadisin al-azraq ibn qais da yake cewa naga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ma shi da mahaifinsa ya ce na gan shi yayin da zai tashi a cikin sallah ya ajinu fi salati ya atamidu alaihi idha qama yana dunkula hannunsa yana dogaro akan hannun nasa yayin da zai tashi tsaye ya ce sai na tambaye shi game da abin nan da na ga yana yi fasaltuhu an zalika faqala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ajilu fi sala na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dunkula hannunsa yayin da zai miƙe tsaye a cikin sallah wani hadisi sheikh nasiruddin al-albani ya hassana shi a cikin littafinsa tamamul minna da wasu daga cikin littafansa hadisi ne hasan saboda haka yayin da mutum zai tashi idan ya dunkula hannunsa ya dogara a kansa ya miƙe wannan ya yi sunna rashin yin haka ba laifi ba ne kuma ba abu ne da yake bata sallah ba illa iyaka mutum yana samun ladansa wato cikar gwargwadon cikar sunna a cikin sallarsa gwargwadon cikar ladansa gwargwadon yadda ya rage wani abu da sunna gwargwadon yadda ladansa ya rabu amma ba wai yana lalata sallah ba sai kuma wani wanda yake tambaya cewa wani ne ya biyo wani a guje sai wanda aka biyo din a guje ya yi wajen kan titi haka ya jefa kansa cikin titi mai wani da mota ya kaɗe shi to cikin suwa zai kafara wanda ya biyo ɗin ko kushi wanda ya kaɗe shi wato waye kafara da diya take kansa a mai mota yana yana yin kafara ko ya biya diya da kafara yayin da ya kasance akwai kuskure ta ɓangarensa in an samu kuskure ta ɓangarensa ko yaya kuwa kuskuren yake wato koda za a ce saba'in tamanin cikin ɗari kuskuren wanda aka kaɗe ne shi kuma yana da kuskure shi direban ashirin talatin ƙasa da haka sama da haka cikin ɗari matukar dai za a jingina masa wani abu na kuskure a cikin abin da ya faru to ya shiga cikin alƙatlul khata saboda haka yana da kuskuren da zai sa a ce ya yi kafara amma idan ya kasance ba shi da kuskure ko kaɗan wato yadda mutumin ya taho ko ce yadda shi mai direban yake ya kiyaye dukkan abin da ya kamata direba ya kiyaye a motarsa ya tsare duk abin da ya kamata direba ya kiyaye a motarsa yana tuka motar kuma yadda ya kamata yana tafiya inda ya dace bai karya wata dokar tafiya ko tuki ba wadda za a iya cewa a sanadiyar ta ana iya samun hadari to sai kuma hadari ya zo ya gitta to anan ba a cewa zai kafara wato kamar mutumin da yake tafiya da motarsa wacce ta cika ka'ida birkinta yana ji komai na ta tayoyinta lafiyayyu sannan kuma yana tuki a irin yadda ya kamata mai tafiya a wannan gurin ya yi tuki yana bin inda ya kamata ya bi sai kuma wani ya zo ya shigo masa ko ya fado masa to anan ba a cewa ya yi kafara saboda anan ba shi da wani abu na laifi saboda haka idan wannan da aka biyo kawai ya jeho kansa ba a cewa mai mota ya kafara sai idan har an bincika aka ga cewa shi kansa mai motar a lokacin yana gudun da bai kamata ya yi shi a gurin ba ta yadda da a ce ba wannan gudun yake ba zai iya rike motar ko zai iya kula da zirga-zirgar mutane don akwai wuraren da daman can ana sa ran mutum ko dabba ko yaro zai iya gittowa saboda haka akan sa alamomin hanya wanda suke nuna cewa mai tuki a nan ya yi taka tsantsan saboda guri ne da mutane suke kai kawo akwai yiwuwar kowane lokaci ya ga wani ya gito masa to kaga idan akwai waɗannan alamomin kuma sannan shi yana gudun da ya wuce kamata to kaga a nan za a iya lizinta masa kafara shi kan wancan wanda ya biyo shi ba a cewa shi ne sanadiyar saboda don kafi mutum ba sharaɗi ba ne kuma shi ke ne jefa kansa cikin mota yana iya kaucewa shi kansa inda ya san watakila don zai ba zai mami shi ba kuskuren na shi wanda ya jefa kansa ne ciki in ya zama na shi kadai ne ta bangaren sani abin ya faru in kuma ha'a shi da direban a ciki to direban shi ne zai yi kafara sai wani kuma da yake tambayar halaccin karɓar la'ada a kasuwanninmu da ake yi ko dabba ka saya to baka isa ka ɗau dabbar ka ba sai ka biya wasu la'ada to la'ada idan ta kasance dillali ya yi sa'ayi wato ya yi wani kai kawo wajen ciniki shi aka ba wa neman kayan misali kai ka zo kana son kaya a kasuwa ka ce wani taimaka ka nemo min kayan nan ya shiga ya fita ya yi kai kawo ya samo kayan to wannan wani aiki ne da kana iya sallama sa kai tun da ka ba shi aiki babu laifi don ya ce ka sallame shi ko shi mai kaya ya ce ga kayana na sayarwa ka nemo masu saya saboda aka yi ta tallata masa kayansa har ya samu masu saya ya kawo masa to a nan kaga shi ma in ya nemi a biya shi wani haƙƙi na ɗawainiya da ya da ya kai komo da ya yi wannan babu laifi yana da haƙƙi da za a bashi saboda kuɗin da zai nema a nan mukabilin wani abu ne da ya yi na wahala amma in kawai haka zaune ke a inuwa mai kaya na zaune mai sayan kaya zo suka yi ciniki aka gama kawai tsulum ya ce sai an bashi kuɗi a cikin wannan ciniki to wannan ba shi da wannan haƙƙin in kuma da zai yi ɓata da ƙarfi ta yadda zai tsare mai kaya ya ce ba zai sayar ba ko mai sayarwa ba zai mai saya ba zai saya ba sai an bashi wannan kudin aka bashi ba tare da ana so ba dan dai kawai a samu cinikin ya yiwu to in ya ce ya ci haram saboda wannan kudi ne da ya karbe shi mukabilin ba komai yayi ba kuma ba da san ran masu bashin suka bashi ba kawai ba yadda za su yi da shi ne mutum yana zaune kawai ba shi da aikin fari ba shi da na baki sai dai idan an yi ciniki kawai ya ce a ba shi la'ada to irin wannan la'adar ba ta da tushe a musulunci dallal akwai shi addilala akwai ta a musulunci shine ka nuna wa mai kaya wanda zai sayi kayan shi domin ya saya ko kuma ka nuna wa mai saya kayan abinda zai saya da inda zai samu ka yi wannan ɗawainiya a sallame ka wannan babu wani abu amma haka kawai mutum ya zauna a cikin inuwa sai dai kawai an yi ciniki ya tsaya a kan wanda suke masu ciniki ya ce sai sun ba shi wani abu wanda idan har ya matsa musu suka rasa yadda za su yi da shi suka ba shi to ba halal ya ci ba to sai wanda yake tambaya game da wacce jinya ce za ta sa mutum ya ciyar bayan ya ajiye azumi kuma ya ake ciyarwar duk sanda mutum zai yi rashin lafiya wadda za ta hana shi yin azumi ko shi ya ga cewa yana buƙatar ya huta da azumin da yake yi ya ajiye azuminsa to abin da yake a kansa shine ya rama kawai wannan shine abin da yake wajibi a kansa babu maganar cewa in ya tashi ramawa kuma sai ya ciyar domin izini ne ubangiji ta'ala ya bashi don ya sauƙaƙe masa ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر wanda duk yake mara lafiya a cikinku ko yake halin tafiya ya ajiye azumi to Allah ce sai ya biya a wasu kwanakin daban shikenan abinda Allah ta'ala ya dora masa shine ya biya a wasu kwanakin amma bai dora masa ciyarwa ba saboda ka babu wata jinya da za a ce a dalilinta idan mutum yayi bayan ya gama kuma sai ya ciyar saboda asali sauki aka samu masa ba wai laifi yayi ba ake masa horo yau a ce sai ya rama kuma bayan ya rama din sai ya ciyar adadin azumin da ya sha to ya zama horo ake masa kamar yayi laifi tare da cewa kuma ba laifi yayi ba wani abu ne shari'a ta bashi dama ta yi masa ruksa ya kuma ajiye azumi saboda haka mutum kuma shi yake ganin wacce rashin lafiya ce zai ajiye azumin sa babu maganar cewa sai ya je wajen likita musulmi mai tsoron Allah ya auna shi ya ce eh ba za ka iya azumi ba sannan ya halatta ya ajiye wannan duk matsawa kai ne babu dalili a kansa shi kawai shi ne likitan kansa idan ya ga cewa azumin nan ba zai iya yi ba shi kenan in ya ga cewa zai iya yi ya yi kayansa shi kenan amma dai matukar dai abin da yake tattare da shi sunan shi mara sunan shi rashin lafiya to ya shiga karkashin faman kana minkum maridan ba wai sai idan rashin lafiya ce da idan yayi azumi zai mutu ba ko in yayi azumi zai rika suma sannan ya halatta ya sha a'a kawai dai ya san da sani cewa in fa ya sha bashi ya sha saboda ka zai zai dai biya to kaga wannan zai ga cewa hutun jaki da kaya ne matukar yana iya yi to ai ba ba ma'anar kuma ya ajiye sannan ya tashi yin ya tashi yin azumin sanda kuma kowa yake ciye-ciyensa duk gidansu kowa bakinsa abu da gare ma sanda kowa yake azumin haka inda har akwai marar a tare da shi to yana da damar ya ajiye abin nan dinsa maganar cewa ma sai ya je likita ya duba shi ya auna shi ya tantance shi kuma likitan ya zama musulmi mai tsoron Allah wanda duk sharadi ne wanda babu dalili a kansa sai tambaya ta ƙarshe wanda yake cewa na yi magana akan aiki da ilhama cewa ba a ba aiki da ilhama mutum ya aiki da ilhama cikin abin da yake shari'a ba ta zo da shi ba to shari'a ba ta zo da abu ba kawai mutum ya ji cewa an kinsa masa wannan abin a zuciyarsa cewa daidai ne bara ya yi wannan wani abu ne da malami suka ittifaki a kansa ba wani abu ne wanda yake magana ta wani banda wani ilham hatta su kansu cikin sufayen akwai wanda sun yi rubutu akan haramcin yin haka sai yake cewa to yaya batun mahaifiyar annabi musa alaihissalam da allah ta'ala ya ce ta sanya ɗanta a cikin ruwa wato shine annabi musa alaihissalam ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi a cikin ruwa tare da cewa akwai yiwuwar ya mutu kuma ta yi aiki da wannan an ce kuma wahayin da aka yi mata ilhama ne kuma ta yi aiki da wannan yana so ya ji ƙarin bayani dangane da wannan babu shakka Allah ta'ala ya ba mu labari cewa ya yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa a.s. lokacin da ta haife shi a tsakiyar lokacin da fir'auna da zabaniyawansa ake yawo gida-gida ana yanka 'ya'ya maza ta haifi annabi musa alaihissalam kuma namiji saboda haka ubangiji ta'ala ya ce ya mata wahayi wa auhaina ila ummi musa an ardaye idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin Allah ta'ala ya ce sai muka yi masa sai muka yi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi cewa ki shayar da danki idan kuma kina jin kina je masa tsoro fa alqahi fil yammi to ki jefa shi cikin teku fala takhafi wala takhafi wala tahzani kada ki ji tsoro kada kuma ki damu kada ki ji damuwa inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin zamu dawo miki da shi kuma zamu sanya shi cikin manzanni to shine ta dauke shi ta jefa shi a cikin ruwa daga baya mutanen gidan fir'auna suka tsince shi aka kai shi gidan fir'auna kuma Allah ta'ala ya tashe shi a cikin wannan gida har lokacin da ya kai munzalin da ubangiji ta'ala zai ba shi risala to na farko game da wahayin da aka yi wa ummi musa na'am akwai daga cikin malaman tafsiri waɗanda suke cewa ilhama ce akwai wanda da yawa sun fassara shi da da cewa wahayu ilham ne wato an kinsa mata irin kinsa wadda Allah ta'ala yi wa gudan zuma wa auha rabbuka ila nahli irin wannan kinsa wacce ubangiji ta'ala ya yi mata an ruwaito daga qatada ibnu da'amatu sadusi yana cewa qadhafna fi qalbiha mun jefa a cikin zuciyarta to amma idan muka dubi nassi zahirin nassi shin yana nuna mana cewa ilhama ce ubangiji ta'ala ya mata kawai ko ku a'a wahayi ne irin na mala'ika irin wanda mala'ika zai yi magana da ita ya gaya mata umarnin Allah ibnu atiyya a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz ya kawo duka bayanan ya ce kuma akwai yiwuwar ya zama na mala'ika ne Allah ya turo mata ya gaya mata ya umarce ta kuma wannan umarni da ittifakin malamai bai sa ta zama annabiya ba saboda ya ce malamai sun yi ittifaki cewa babu mace a cikin annabawa ya ce amma kasancewar mala'ika ya zo mata kuma ba lalle ne ta zama annabi ba irin mala'ika da Allah ta'ala ya turawa a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai al-abras al-aqra al-a'ma akwai mai cutar albaras da mai cutar zabiya da makaho da Allah ta'ala ya tura musu mala'ika wanda kissa ce sananniya mutane guda uku da Allah ta'ala ya tura mala'ika don a jarraba su wannan aika musu mala'ika mala'iku mala'ika ya magana da su bai sa su zama annabawa ba idan muka duba siyakin ayoyin da Allah ta'ala ya yi maganar mahaifiyar annabi Musa alaihissalam za mu ga cewa yana kama da irin yadda Allah ta'ala ya aika wa Maryam alaihissalam mala'ika fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya qalat a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya domin a cikin ayar za mu ga cewa Allah ta'ala ya wato ya gaya mata umar an ba ta umarni an ba ta umarni an arda'i idan khifti alaihi fa alqihi fil yam ki shayar da shi idan ba za ki iya ba ki jefa shi a cikin ruwa wala takhafi wala tahzani kada ki ji tsoro kada ki bakin ciki wannan ilhama ba a ba a cewa ilhama an yi umarni sai dai ka ji cewa bari in yi ko in yi kaza shine ilhama amma ba wai ka ji umarni ba shi yasa wasu suka ce bacci a bacci ne ta gani wato wasu suka ce a bacci ne ta gani ta ji ana gaya mata haka to amma a cikin kissa a cikin ayoyin Allah yana nuna mana cewa ta ta ji cewa wannan abin daga Allah ne Allah ne yake gaya mata haka domin Allah ta'ala yana cewa a ƙarshen ayoyin cikin suratul qasas faradadnahu ila ummi faradnahu ila ummi kai taqarra aynuha ko wala tahzan wa lita'lama anna wa'da Allahi haqq sai muka mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa wa faradnahu ila ummihi kai taqarra aynuha dan tayi farin ciki wala tahzan kuma kar ta damu wali ta'lama anna wa'dallahi haqq ta san cewa alkawarin Allah gaskiya ne wannan wali ta'lama anna wa'dallahi haqq yana nuna maka cewa ta san cewa alkawari ne Allah ya mata ba zai yi ba abin da yake ilhama ko mafarki haka ka dauka cewa alkawari ne tsakaninka da Allah dan kawai kai mafarkin wani abu shikenan ka rika jin cewa Allah ne maka alkawari ko kuma kawai wani abu ya darsa a zuciyarka na zaka yi kaza ka rika jin alkawari ne tsakaninka da Allah sabanin a ce ubangiji ta'ala ya turo mala'ika ne ya sanar da mutum a nan ne zai rika jin cewa alkawari Allah ya yi masa so kalmar ko jumlar wali ta'lama anna wa'dallahi haqq yana nuna cewa yana nuna cewa mala'ika ne ubangiji ta'ala tura mata irin yadda ya tura wa maryam alaiha salam mala'ika aika wa maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam mala'ika wannan bai sa ta zama annabiya ba Allah ta'ala cewa yayi mal masihu isa mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa bai ce wa ummuhu nabiyya ba inda a ce annabiya ce to da annabcin ya kamata ya faɗa don yana sama da siddiqanci ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyar annabi Musa siddiqa annabi annabi Isa siddiqa ce amma ba annabiya ba duk da cewa gashi Allah ta'ala ya gaya mana cewa ya aika mata da mala'ika ashe kaga kawai zuwan mala'ika gurin mutum ba shi yake nuna cewa ya zama annabi ba sai idan an ba shi wani saƙo da aka ce ya isar wa mutane ko kuma ga wata shari'a da aka ce ya aiki da ita ko wani gyara da ake so ya kawo shi ne zai mai da shi annabi akwai hadisi a cikin sayo muslim a hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana cewa akwai wani mutumin da ya fita ya tafi ziyarar wani ɗan uwansa fi karya ubangiji ta'ala sai ya sanya wani mala'ika a hanyar sai ya tsare sa fa arsalallahu lahu malikan fi madrajatihi ko ala madrajatihi akan hanyarsa ta zuwa gidan ko alƙaryar ko wannan ƙauyen na wannan ɗan uwa nashi sai Allah ya aje mala'ika da ya zo sai ya tambaye shi ina zaya sai ce zai je ziyarar wani ɗan uwansa a wata alƙarya sai ce fa hallaka alaihi ni'matun tarubbuha akwai wani abu na alheri ne da ya maka ko kake so ka haɓaka wannan alherin da ke tsakaninku shi ne ce a'a ba abin da ke tsakaninsu illa kawai yana son shi saboda Allah sai ya ce da shi to ni manzan Allah ne zuwa gare ka fa inni rasulullahi ilayka yukhbiruka annahu yuhibbuka kama ahbabtahu fi ni mala'ika ne Allah ya aiko ni in gaya maka cewa yana son ka kamar yadda kake son dan uwanka saboda shi kaga wannan bata mai da shi annabi manzan Allah rajulan zara rajulun akhahu fi qaryatin haka annabi ya fara bace zara nabiyun akhahu fi qarya ba zara rajulun akhahu fi qarya saboda aiko wani mala'ika da umarnin Allah baya sa ya zama annabi saboda haka anan cewa kawai mujarrad ilhami ne kawai ilhama Allah ya kinsa mata wannan ba dalilin da yake dalilai suna nuna kishiyar haka suna nuna ba ilhama ce kawai ba a cikin suratul baha Allah ta'ala da yana maganar ni'imomin da yawa annabi annabi Musa alaihi salam ce id auhayna ila ummika id auhayna ila ummika ma yuha iz auhaina ila ummika ma yuha tuna lokacin da muka yi wa mahaifiyarka wahayi da abin da ake mata wahayi wannan karfafa auhaina da ma yuha yana nuna cewa wahayi ne hakikatan na mala'ika ba wai kawai ilhama bace ubangiji ta'ala ya mata da Allah ta'ala ya ce wa iz auhaitu ila alhawariyina haitu ilal hawariyin anan wahayi ne da Allah ta'ala ya wa annabi Isa alayhi salam ya sanar da su saboda akwai annabin da yake tare da su ya sanar da su shi yasa duk sanda su ma za su yi nemi wani abu a wajen Allah suke nema a wajen annabi Musa alayhi salam shi kuma ya nema musu a gurin Allah so haka kaga ba magana ce ta kawai an yi ilham an yi aiki da ilhama ba in ma da kuma za mu sauko kan cewa ilhama ce kawai aka yi ilhama ce kawai Allah ya yi mata ta ɗauki ɗan ta jefa shi a nan ita ka amanta tana tsakiyar ta wato ita bainar mafsadaitai ne wato ko ta baɗan a shigo a yanka shi ko kuma ta yi aiki da abin da tunaninta ya bata cewa ta sa shi a cikin akwati ta gyara akwatin yadda mutum ɗan adam zai iya rayuwa ta sake shi a cikin ruwa ƙila in ya fita gaba can inda babu ko babu mutanen yaran fir'auna wani ya tsince shi ya je tsare shi ya fita bar shi su shigo gida su gan shi su yanka shi saboda ka kamar kai ne wani abu ya biyo ka ko ka ji tsoro ga abin nan kana kan hawa na biyu ko na uku wanda tana iya yiwa in ka duro ka yi rai tana iya yiwa kuma wani abu ya faru ka mutu amma ka ga cewa shi abin da ya dirka ko ka kamar gobara Allah kiya shi mu ta tashi ta kama daki ka ga gadangada ita gobarar nan fa ba maganar yiwuwar wai ka tsira dakin nan zai cinye ka ga ka leko ta windo ka hango kasa kawai ka yi bismillah ka suntumu kaga anan ka ka irtikabu akhafid darare da kai waccan mutuwa ce muhaqqaq wannan ko mutuwa ce muhtamala saboda haka in ma mun tafi cewa ilhama ce ta yi aiki da ita anan ba ta yi wani aiki da ya saba shari'a ba bare a ce ta dauki wani ilhama ta yi aiki da shi ya saba shari'a wannan idan har mun gamsu cewa ilhama ce da kuma ni na fi gamsuwa cewa ba ba wai kawai ilhama ba ce aka yi mata da cewa wasu daga cikin malaman tafsiri sun faɗa haka amma ayoyin da suka yi bayanin kissar sun fi nuna mana cewa wani alkawari ne da ta tabbata daga Allah yake ba kawai ilhama ba ce za mu ci gaba da batu a kan kissar khadir alaihissalam wanda ina fatan yau ya zama mun karkare wannan kissa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا kamar yadda muka yi bayani ko muke cikin bayani je lokaci yayi na hujjoji da malamai suka bayar dangane da cewa annabi al-khadir alayhi salam baya duniya kuma ba wani wanda zai yi da'awar cewa ya ganshi a yanzu a gaskata shi a cikin irin hujjojin da malamai suka bayar akan wannan batu na ce akwai hujja ta alkur'ani da sunna da ijma'i na masana manya-manyan malamai da kuma al-ma'qul abinda hankali yake duba nunawa yana daga cikin abinda hujjar da hankali yake iya karba cewa da a ce gaskiya ne cewa akwai wani mutum daga 'ya'yan annabi adam alaihi salam wanda zai rayu tun lokacin da aka haife shi har zuwa lokacin da Allah ya nade wato ƙasa ce an haife shi tun zamanin annabi Nuhu ko an haife shi tun zamanin annabi Nuhu alaihissalam har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai nade ƙasa a ce yana nan da rai to babu shakka da wannan yana cikin manya-manyan ayoyin Allah ta'ala waɗanda suke masu ban mamaki da irin wannan sai kaga Allah ta'ala ya labarta mana shi alƙur'ani saboda ubangiji ta'ala ya labarta mana abinda wanda ubangiji ta'ala ya raya shi a alfa sanatin ila 50 ama shine annabi nuhu alaihi salam alfa sanatin ila 50 ama to ina ga wanda zai rayu alafis sinin a ce ba a bada labarin sa ba an ba mu labari a cikin suratul kafi din nan an ba mu labarin waɗanda suka yi bacci shekara 309 ubangiji ta'ala ya ba mu labarin su ba ce akai sun mutu ba bacci suka yi daga baya ubangiji ta'ala ya tayar da su ubangiji ta'ala ya ba mu labarinsu ko wanda ya mutu shekara 100 ubangiji ta'ala ya ba mu labarin to a ce akwai wanda yana da rai tun zamanin annabi nuhu alaihi salam ko ma zamanin annabi adam alaihi salam har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai nade kasa to da ambatansa ya zo cikin alkur'ani don ya nuna girman rububiyya ta ubangiji ta'ala shi yasa wasu daga cikin malamai kamar Ibrahim al-Harbi da aka tambaye shi game da wannan batu na cewa annabi al-khadir alaihissalam an ce yana nan har yanzu da rai ya ce ba wani abu bane wannan face shedan da ya jefa wa mutane wannan tatsuniya kuma maganar cewa khadir alaihissalam yana nan da rai har yanzu wannan yana yana iya shiga karkashin qaulun ala allah bila ilm wanda al-qaulu ala allah bila ilm haram tun yayi magana ya jingina wa Allah ta'ala ba da ilimi ba maganar cewa alƙawar alallahi bila ilm haram wannan abu ne da ba wanda yake ja akan wannan kowa ya san wannan haramun maganar cewa rayuwarsa maganar rayuwar alhadir alaihissalam cewa rayuwa ce mai zarcewa har zuwa tashi alkiyama cewa wannan tana cikin alƙawar alallahi bila ilm wannan abin da zai tabbatar da haka shine ba a ambaci wannan alƙur'ani ba ba a ambaci wannan a hadisi ba ba ijma'in al'umma bane akan wannan domin ga littafin Allah a gabanmu muna karantawa a ina ne aka yi magana cewa khadir yana nan dare ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a gabanmu ana karantawa ina ne aka samu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya nuna haka kuma ga malamai na shi sun yi ijma'i akan cewa yana nan dare to da a ce an samu ɗaya daga cikin wannan to sai a tabbatar da wannan domin lamari ne na aƙida lamari ne a aƙidance za ka ɗauke shi abinda za ka ɗauke shi a aƙidance ba za ka ɗauke shi daga la'alla la'alla ba sai ka samu wani abu tabbas wanda yake tabbatar da shi daga alƙur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in al'umma gayar abinda masu cewa yana da rai suke rikewa shine labarurruka da ake samu na cewa wani ya ce ya ga khadir ibn al-jauzi alaihi rahmatullahi ya ce abin mamaki shin wai khadir din nan wata alama ce yake da ita da waɗannan da suke cewa sun ganshi idan sun ganshi suke gane shi da ita har wasu su rudu da cewa wani ya ganka ya ce da kai ni ne khadir kuma ka yadda da shi ya ce babu shakka duk wanda zai gaya maka haka ka haɗu da wani ya ce maka khadir ne shi to wannan magana ce da yake faɗa babu wata hujja a kanta bai kamata kai mai tunani mai hankali ka yadda da shi ba ta yaya za ka yadda cewa gaskiya gaya maka ba ƙarya ba cikin hujjojin da ibn jauzi ya ambata a cikin littafinsa yake cewa khadar alaihissalam ya ya zaɓi ya rabu da annabi musa ibn imran kalimar rahman wanda allah ya magana da shi ya ce haza firaku baini wa bainika wannan rabuwar mu ce ta zo lokacin rabuwa ne tsakanina da kai yayi to wanda ya ce ba zai ci gaba da tafiya da annabi musa alaihissalam ba ya ce kaifa yarda li nafsihi bi mufaraqatihi limithli musa thumma yajtabi'u bi jahalati al-ibad al-kharijin an sharia ta yaya mutumin da ya zaɓi su rabu da annabi musa alaihissalam kuma a ce shine yake haduwa da wasu jahilai waɗanda ba sa bin shari'a allazina la yahduruna jum'atan wala jama'a mutanen da ba a ganin su a sallar juma'a ballantana a jam'i na yau da gobe wala majlisa ilmi ba a ganin su a wani majalisi na ilimi wala yarifuna min ash-shari'ati shay'an basu san komai ba dangane da shari'a wa kullum minhum yaqulu qala al-khadir wa ja'ani al-khadir wa awsani al-khadir kuma kowa daga cikin su sai rika cika baki yana cewa khadir ya gaya mun khadir ya zo guri na khadir ya mun wasiya ya ce fa ya ajaban lahu ya ce abin mamaki ga al'amarin khadir ɗin nan yi fariku kalimallah ya zaɓi rabuwa da annabi musa wanda allah ya yi magana da shi waya duru ala suhbatul juhali kuma ya dawo yana abotaka da wasu jahilai wa man la ya'rifu kaifa yatawadda wala kaifa yusalli wanda ma bai sanya zai yi alwala ba ko ya zai yi sallah ci abin mamaki inda a ce hal khadir zai rabu da wani to ba zai rabu da annabi musa bai dawo yana yawo tare da waɗannan mutane saboda galibi waɗanda suke faɗar irin waɗannan sai ka samu mutum ba shi da wani abu na sanin shari'a daidai da alwala bai iya ba amma kuma sai koma gefe ya ce shi sun haɗu da kadir ya ba shi wuridi ya ba shi zikiri ya ba shi kaza ya ba shi kaza to sannan yake cewa al'umma duka ta yi ijma'i akan cewa duk wanda zai ce ni ne khadir da zai ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu kaza wa kaza lam yultafat ila qawli wanda zai zo ce ni ne khadir da zai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wa kaza kaza ba za a saurare shi ba ba za a kafa magana hujja da magana sa a addini ba sai dai a ce da shi me yasa baka je gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kai masa mubaya'a sai dai in shi ya kai zindikancin da zai ce ai manzon Allah ba a aiko shi guri na ba in ko har ya faɗi haka to ya kafirta in har shi khadir din ne to ba zai faɗi haka ba in ku har zai faɗi haka ya kafarta in kuma har shi din ne da gaske to ya aka yi bai je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka ce da a ce yana nan da rai to da sai ya kasance dole ya halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi ya yi karatu a gabansa ya taimaka masa an fita jihadi tare da shi ya yi sallah a bayansa dukkan wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa sahabbansa su yi masa shi ma yana ciki ana yi da shi yace to ba a samu wannan ba kaga maganar kuma wani yazo yana labewa yana cewa mutane shi khadir ne ko kuma a'a shi ya ga khadir wannan magana ce a bar watsarwa bai kamata a waiwaye ta ba yace da a ce yana nan da rai lakana jihaduhu al-kuffara wa ribatuhu fi sabilillah ومقامه في السف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وتعليمه العلم أفضل له أو أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار ce da a ce yana nan da rai to da ya fito a yi jihadi da shi ga kafirai ya yi ribaɗu ya yi ribaɗu ya yi dako fi sabilillahi ya tsaya a sahu a yi sallah da shi ko da tsayuwa ta sa'a ɗaya ya halarci sallar juma'a ya halarci sallar jam'i ya koyar da mutane ilimi to da wannan ya fi masa falala sama da ya rika yawo a cikin daji tsakankanin namun dabbobi ai abinda suke faɗa ai ya fita daga cikin jama'a yana cikin daji a daji ake haɗuwa da shi saboda mai in har ya kasance shi ne hazar ɗin da gaske ya fito ya yi ayyukan alkhairi tare da musulmi mana don mai zai rika ɓoyewa baya fitowa yana yana karantar da al'umma ya kamata a ganshi a majalisun ilimi ya kamata a ce ma yana da darasi yana da darasi a Bauchi ko a Kano da za a rika halatta a ce za mu je darasin Khadir alaihi salam to da akwai shi da dubbuna can ba wanda zai bude darasi Allah to ga darasin annabi waye zai zai zai zauna yana wani darasi sai da in shi annabin ne ya aike shi to kuma wannan ba zai saba masa ba ya ce to ya zai rika yawo a daji ya bar waɗannan ayyukan kirki ya ce to kaga wannan ma kawai masu faɗar irin wannan ba su san cewa su kansa suke ba suna aibanta shi suna su kansa ne suna aibanta shi shi ya sa ibn hajar alaihi rahmatullah a cikin littafinsa zaharun nadir ya ce mafi ƙarfin dalilai guda biyu waɗanda suke nuna maka cewa hadir ɗin nan baya duniya na farko rashin samun daidai da rana ɗaya ya kai wa manzan Allah ziyara a gidansa ya zauna da shi inda a ce yana da raito da an samu wannan da su sai na abubakar sun gaya maka sai na umar ballantana su abu huraira da yanzu sun yi roito mana abu huraira kulle yana jikin manzan Allah tun da ya shigo madina to da wata rana ya shiga abin nan ka duba mala'ika ya zo ya yi tambaya ba an gaya mana ba mala'ika jibrilu da ya zo hadisu sani kana islamiyya ma ana karanta maka wannan innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum to da a ce khadir ya irin wannan zuwan me zai hana shi a bada labarin sa amma babu wannan yace to wannan kwakwaran dalili ne da yake nuna cewa wannan magana ta cewa yana nan dare a bar ayi watsi da ita ce shi abu na biyu kuma a ce shi kadai ubangiji ta'ala ya aje shi bai bai karbi ransa ba tsawon waɗannan shekaru kuma ba tare da an samu wata hujja a cikin alkur'ani ko a sunnar annabi ta nuna haka ba in har za a samu shi kadai ubangiji ta ala ya masa wannan to za ka samu wani abin da zai nuna maka haka amma kawai ya zama na sai ka maka ne shi to wannan shi ma kawai dalili ne da yake tabbatar da haka ya ce to idan muka gane haka za mu tabbatar da cewa khadir alayhi salam abinda zai za ta fi nutsuwa da shi shine baya duniya wannan shine ra'ayin da ibnu hajar al-asqalani ya rufe maganganunsa da shi a cikin littafinsa az-zarun nadir to idan muka fahimci haka za mu sani cewa babu shakka khadir na farko annabawa ne daga cikin annabawan Allah da Allah ta'ala ya masa wahayi ya ba shi wasu hukunce-hukunce na musamman waɗanda annabi musa alaihissalam a lokacin bai san su ba bai san tafsiru asbabiha ba bai san dalilan da ya sa annabi alhadir ya yi waɗannan hukunce-hukunce ba kuma alhadir alaihissalam a bisa abin da muka yadda shi ne akidar mu ya mutu ya koma ga allah tun jimawa maganar cewa kuma ana haɗuwa da shi ko dai ya kasance mai faɗar haka shi ma ya san ƙarya yake yi ko kuma a'a ya haɗu da wani shaidani ne ya ce da shi ne kadar shi kuma ya yadda ya karkatar da shi daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka abinda hulatul mutasawwifa wato masu tsatsauran ra'ayi cikin harkar sufanci suke rike da shi na karkasa addini zuwa ga aqidar ga cewa akwai ilmul batini akwai ilmul zahiri ko akwai ilmul shari'ati akwai ilmul haqiqati suna dogaro da wannan babu shakka idan har muka fahimci kissar Khadir alayhis salam da matsayinsa da kuma dangantakarsa da Annabi Musa alayhis salam da abin da yazo da shi zamu gane cewa wannan abin da suke rikewa ba hujja bace kuma Annabi Musa alayhis salam yana bisa wani ilimi wanda Allah ta'ala ya sanar da shi a lokacin sa na shari'a a Annabi Khadir alayhis salam shi ma yana bisa shari'a ilimin da Allah ta'ala ya sanar da shi amma maganar da suke cewa shi qadir yana da ilmul batin ne shi yasa annabi Musa alaihi salam da ya ga wani abu a wajensa na zahiri yake yake masa inkari da wannan suke halattawa waɗanda suke ganin waliyai ne cewa za su iya fita su fice daga bin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awar cewa su ilimin batini suke kai ko ga su suna kan hakika babu shakka wanda duk yake da hankali ko yake da wani dosa ne na ilimi ya san wannan magana ƙarya ce ƙissar khadir kamar da ibnu taymiya yake cewa ƙissar khadir tare da musa lam takun mukhalifatan li shar'i llahi wa amrihi bata saba wa shari'ar Allah ba bata saba umarnin Allah ba yace bal ma fa'alahu al-khadir huwa ma'murun bihi fi shar'i abinda khadir ya ya aikata shine abinda shari'a ta yi umarni da shi bi sharti an yu'lama min maslahatihi ma 'alimahu al-khadir amma da sharadin mutum ya zama da yana da ilimin da khadir yake da shi na maslahar wannan abu fa innahu lam yaf'al muharraman mutlaqa yace kwata kwata bai aikata haramun ba wannan fasa jirgin ruwa da yayi da kashe yaro da yayi da tsayar da wannan garin da yayi bai bai saba wa shari'a ba fa inna itlafa ba'd al-mal li salahi aktharihi huwa amrun mashru'un da'iman shari'a ta yadda a lalata wani bangare na dukiya domin a kubutar da sauran dukiyar to inda za a ce ga dukiya in aka bar ta gaba ɗaya za ta salwanta amma in aka haƙura da wani ɓangare za a iya kubutar da wani ɓangare to sai a salwantar da ɓangarenta don a kubutar da sauran kamar a ce gobara ce ta tashi babu yadda za a yi a kashe gobaran nan sai an faffasa wunduna an lalata katangar an yi waye an yi waye to sai a faffasa kaga dukiya ce ake lalatawa amma don a kubutar da gidan in ba haka ba to gidan da ya kone a rasa wundan a rasa komai amma ana son a kubutar da gidan sai an bata wasu bangare nashi to sai ai haka ai shari'a ta zo da wannan ba wani abu ne da ya saba shari'a don haka dan yahuda musu yahuda musu jirgin ruwa domin su kubuta da jirgin ruwan su kada a kwaci in yaso in suka koma gefe su liƙe kayan su wannan bai fi musu zama maslaha ba akan duk su rasa jirgin ruwan saboda haka me yayi wanda ya saba shari'a kai a shari'a ka ba za ka yi haka ba a shari'a ka ba za ka yi haka ba za ka yi saboda haka kaga anan bai wani abin da ya shaba shari'a ba shi yasa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa isra musa da khadir alayhi salam laysa fiha mukhalafatu li shar'i allah babu wani abin da ya saba shari'ar allah a cikin ta yace fa innahu la yajuzu li ahadin la yajuzu qatt li ahadin la nabiyyin wala waliyyin an yukhalifa shar'a allah shi babu wani wanda ya halatta gare shi annabi ne ko wali ne ya saba wa shari'ar allah sai dai akwai wani abu da mutum zai sani wanda zai yi wani abin da wanda bai san abin ba zai zata ya saba wa shari'a amma da zarar ya san abin kuma zai fahimci bai saba wa shari'a ba ya ce kamar mutum ne ya shiga gida a ga yana ɗaukan abin da yake cikin gidan ya shiga gida sai aka kuma yana yana kwasar kayan gidan ya ɗau wannan ya ɗau wannan ya ɗau wannan ya ce wanda bai sani ba zai ce yana sata watakila shi kuma yana da izini ne daga mai gidan cewa in ka shiga gidan nan duk abin da ka gani yayi maka ka dauka suna tare da wani sai ga yana dauke dauke ai zai ce yana sata amma da zarar ya zo ya masa bayanin cewa a'a ai mai gidan ya bani izini dama in dauka ya fahimci haka kaga zai fahimci cewa ashe bai aikata haramun ba to a zahirin aikinsa ya nuna haramun ne amma kuma daga baya bayan an yi bayani ya nuna ba haramun ba ne wannan shi ne abin da ya faru tsakanin alkhadir da annabi musa alaihissalam shi ya sa ibn taimiyya ya lalata irin waɗannan maganganu a gurare daban-daban a cikin littafinsa alfatawa shi ya sa yake cewa a wani guri ya ce wani daga cikin mumine zai iya keɓanta da ilimin wani abin da zai sa ya ga abin halal ne a shari'a wal'akar la ya alamu zalika sabab ce alhalin wannan mutum wani kuma shi bai san wannan sababin ba ya ce wa in kana kad ya kunu afdala min al'awwal ko da kuwa ya fi falala watakila shi wancan da bai san sabab ɗin ba bai san dalilin da ya sa wancan yake abin da yake yi ba malaminsa ne ba amma kuma bai sani ba ya ce mislu shekhsai ne dakala ila bai ci shekhsai mutum biyu ne suka shiga gidan wani wa kana ahadu ma ya alamu tiba nafsihi bit tasarrufi fi manzilihi ɗaya ya san cewa mai gidan ya yarda ya yi abin da ya ga dama a gidansa ko dai ya ba shi izini baki da baki ko kuma a'a a al'adance ya nuna masa ya iya yin wannan sai a ga yana tasarrufi ya ce wa zalika mubahun fi shari'a wannan ya halatta gare shi a shari'a yayi wal akharu la ya'lamu zalika sabab amma ɗayan bai san da wannan ba shi sai kaga ba zai iya tabawa ba to yace wa kharqus safinati kana min hadha al-bab kharqus safina huda wannan jirgin ruwan daga wannan babin ne ya ce shi khadir ya san cewa a gabansu akwai wani basaraki zalimi ya huzu kulla sabinatin nasba saboda haka maslahar da su kansu masu jirgin ruwan za su zaɓa a lokacin shine a huda jirgin ruwan shi yasa da muka zo tafsirin ayar a baya muka ce akwai yiwuwar ma suna ganin shi yahuda ba su yi magana ba don wasu suna cewa su ai shi ba a ganin shi sai ya ga dama sai wasu suke ganin shi muka ce wannan ba dalili ba ne babu wani abin da ya nuna ba a ganinsa ba mala'ika ba ne ba aljani ba ne sauraka ana ganinsa shi yasa da suka zo ma suka ganshi suka ce ai wannan bawan allah nan ne na kirki ku hawo ku hawo ba sai kun biya ba inda ba a ganin shi ba san shi ba saboda haka akwai yiwuwar sun san shi da salaha saboda haka yadda suka ga yana fasawa ba su yi magana ba sun san dai wannan ba zai cuce su ba da haka shari'a ita ce fashari'atu fi nafsi al'amri hiya al'amrul batin abinda yake na hakika shine shari'a ba abinda alƙali yake zartarwa a zahiri ba alƙali zai iya zartar da wani abu a zahiri amma shari'ar ba ita ce amma ba shine daidai ba saboda haka aka ce hukuncin alƙali baya halatta maka haram baya haramta maka halal hukuncin alƙali ba zai halatta ka kai wa alƙali kes ɗin da baka da gaskiya amma ka fi wanda yake karanka wato wato ka kafi shi iya bayani ka fi shi kawo hujja alƙali ya ce rike abin naka ne wannan ba shi zai halatta maka baka ce alƙali ne ya baka saboda haka abin da yake fi nafsul amr shine abin da yake daidai abul abbas al-qurtubi game da kashe yaro mun yi magana a wancan lokacin cewa idan mutum shi ma wahayi ake masa irin yadda ake wa annabi khadir alaihissalam to zai iya kashe wani da hujjar cewa zai zama mabarnaci a nan gaba amma haka kawai mutum duk iliminsa ba annabin Allah bane ba ya da damar yayi wannan hukunci wannan danyen hukunci saboda haka shi yasa malamai shi yasa lokacin da Abdullahi dan Abbas a Najratul Haruri yayi masa wannan tambayar a iya kashe yara yace in kana da ilimin da Allah ya ba wa khadir sai kai to za mu karkare da maganar da abu al'abbas al'urtubi ya rubuta a cikin littafinsa al-mufhim juzi'i na shida shafi na 217 yake cewa zahaba qaumun min zanadiqatil batiniya abu al'abbas al'urtubi ba maliki ne kamar yadda muka faɗa a baya malamin malikiya ne babba kuma malami yake ga abu abdullahi al'urtubi wanda yake da tafsirin al'ur'ani mai girma shahararre yake cewa akwai wasu zanadiqatul batiniya wasu 'yan batiniya zindikai sun tafi ila suluki tariqin yalzamu minhu hadmul ahkam ash-shar'iyyah yace sun kama wata hanya wacce idan aka kyale su za su rusa shari'a gaba daya yace hadhihi al-ahkam ash-shar'iyyah inma yuhkamu biha ala faqalu hadhihi al-ahkam ash-shar'iyyah inma yuhkamu biha ala al-aghbiya wal 'amma dan suna cewa wai su hukunce hukuncen shari'an nan na zahiri wawaye ne ake wa shari'a da su da kuma gama gari wa ammal auliya amma waliyai wa ahlul khusus da yan tubarkalla fala yahtajuna ila tilka nusus su ba sa buƙatar wani nassi kawai gaba gadi abinda suka so shi suke yi bal inna ma yuradu minhum ma yaqau fi qulubihim su abinda yake a zuciyarsu abinda kawai yazo musu a zuciya shi Allah yake so su kawai yace wa yahkumu wa yuhkamu alaihim bima yaghlibu alaihim min khawatirihim ana musu hukunci da abin da ya firin jaye akan zukatan su ne qalu wa zalika li safa'i qulubihim ala al-aqdari wai suka ce saboda su a zukatan su babu babu kazanta wa khuluha an al-aghyari kuma ba sa kawo wani ba Allah ba a cikin zuciyarsu fatatajalla lahum al-ulum al-ilahiyya saboda haka suke samun ilimin da Allah ta'ala yake basu a fili wal haqa'iqur rabbaniyya suke samun haqiqoqi na ubangiji fayaqifuna ala asraril kainat saboda haka sukan san abubuwa da sirrin su yadda suke wa ya'lamuna ahkamal juz'iyyat sun san abubuwa filla filla daki daki fayastaghununa biha an ahkamish shara'i wal kulliyat saboda haka ba sa buƙatar wasu hukunce hukuncen shari'a ko wasu hukunce hukunce a dunkule kamar tafaqa lil khadir suka ce kamar yanda al khadir alayhi salam yake yake shi ma da irin wannan فإنه, فإنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم أما كان عند موسى من تلك الفهوم suka ce khadir saboda ya taka wannan matsayi shi ma sai ya zan baya da bukatar shari'ar annabi Musa saboda fahimtar da Allah ya sa masa a cikin zuciyarsa Abu al-Abbas al-Qurtubi yace to wannan hanya ce ta zindikai hanya ce ta zindikai masu son su rusa shari'a yace wa hadha al-qawlu zandaqatun yace wannan magana zindikanci ne wa kufrun yuqtalu qailuhu ce kafirci ne wanda yake da wannan magana ya halatta alkali ya kashe shi wala yustatabu ba ma zai nemi tubansa ba li'annahu inkaru ma alima min ash-shara'i domin yana inkarin abinda shari'u suka zo da su gaba daya fa inna Allah ta'ala qad ajra sunnatahu yace domin Allah ta'ala ya gudanar da sunnarsa wa anfaza hikmatahu ya gudanar da hikimarsa bi anna kalamahu la tu'lamu illa bi wasitati rusulihi as-sufara'i bainahu wa bain khalqihi cewa maganar Allah ba a iya saninta sai ta hanyar 'yan saƙonsa wanda yake turowa tsakaninsa da halittarsa wahumul muballighuna anhu risalati wa kalamahu sune masu isar da saƙon Allah ta'ala da maganarsa almubayyinuna shara'i'ahu ahkamahu sune masu bayanin shari'ar Allah da hukunce hukuncensa ce ikhtarahum lidhalika wa khassahum bima hunalika Allah ta'ala ya zabe su da wannan aiki yake bance su da shi kamar yadda Allah ta'ala ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi hakanan Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu hakanan Allah ta'ala ya ce kana nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi da haka Allah ta'ala ya umarce su su yi masa da'a ai musu da'a a cikin duk abin da suka zo da shi kuma shari'a tana nan a kinshi inji malam Abu Abdullahi Abu Abdul Abbas al-Qurtubi ce shari'a tana nan a cikin yi musu da'a da koyi da su ubangiji ta'ala ya ambaci wannan a gurare daban-daban Allah ta'ala ya ce wa atiullaha wa atiur rasula Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah Allah ta'ala ya ce fa bi hudahu muqtadi Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi na bar muku abubuwa guda biyu matukar kun rike su ba za ku bace ba littafin Allah da sunnar annabinsa wannan shine abinda ya tabbata a shari'a ba abinda wasu jahilai suke da awarsa ba da cewa su suna kan haƙiƙa ko suna kan ilmul batini saboda haka suke halatta wa kansu abinda Allah ta'ala ya haramta musu suke rushe addini suke rushe abinda annabawa suka zo da shi babu shakka wannan ya ci karo da abinda Allah ta'ala ya tsayar da sammai da ƙasa na gaskiya a kansu ya ci karo da dukkan abin da Allah ta'ala ya saukar na littattafai ya ci karo da abin da Allah ta'ala ya aiko na manzanni ya ci karo da abin da ubangiji ta'ala zai tsayar na adalci a ranar gobe kiyama wanda ya bi Allah da manzansa ya shiga aljanna wanda ya saba wa Allah da manzansa kuma ya shiga wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu ya rasulullahi wa man ya aba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba saboda haka duk mai son ya shiga aljanna dole ya bi shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo abinda ya zo da shi in ya saki wannan kuma to babu shakka wannan ya nuna baya son shiga aljanna ya daukar wa kansa abinda ya daukar wa kansa ubangiji ta'ala shine maganinsa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh